وقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر أكتوبر رمضان إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا تقولي تريد دافعين دافعين daidai da uku watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da baya neman kori a wurin kowa shi neman Allah ne duk da kaddarawarsa ya kara da fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi malam salihu adaramma Allah ka haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan ma'afatul islah wajen dufe noron firin wajen zaria jihar kaduna tare najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne tafsirinmu na goma sha hudu cikin jerin kwanan tafsirin wannan shekara kuma tafsirinmu na sha hudu a wannan tsura mai albarka suratul an'am Allah ta'ala miki roƙon ya dace da mu ya karba abin da ya gabata na aiki gabanin mu da tafsirin ina ƙara ja hankalin yan uwa musulmi azumi ya kai gare domin yau muna sha hudu ma'ana an jima za mu shiga daren sha biyar kaga ko da talatin za a yi ai da an yi sha biyar an raba in ko ashirin da tara ne to shi kenan da an kai sha hudu shi ma an raba da haka jama'a musulmi ku yawaita ayyukan alkhairi ku yawaita roƙon Allah ku yi amfani da damar da Allah ta'ala ya ba ku kar ku bari ta sukuci duk wanda bai da lokacin ganawa da Allah ya samu ya dinga ganawa da Allah musamman ku mata da aikace-aikace sukan yi muku yawa yi amfani da lokacin sahur ki gana da mahaliccinki yi amfani da lokacin buɗe baki samu wani lokaci kina yin addu'a musamman ga ‘ya'ya da iyaye da kanki babban abin da za ku mai da hankali shine gafara Allah da rahamar Allah da samun aljanna sannan ku yi amfani da waɗannan kwanaki wajen yin ayyukan alkhairi musamman sadakoka ciyar da mai azumi koda da ruwa ne koda da abinci ne ku yi amfani da wannan wata da waɗannan kwanaki wajen taimaka wa marayu duk wanda yake da wani abu da zai taimaka ma maraya ya yi ƙoƙari ya taimaka in ma kuɗi in ma kaya musamman kayan sallah kuma da yawa akwai abubuwan da mukan shagaltu da su muna ganin ba a buƙatar shi kuma maraya yana da buƙatar su a yare na shari'a aka ce maraya ana nufin yaron da bai balaga ba shi kuma yaro duk inda kai mai ɗinki duk yadda ɗinkin ya kai ɗinki idan ya fito ya ga wani yaro a unguwa ya sa gilas ɗin roba shi bai sa ba sai tuna shi baban shi ya mutu wannan gilas ɗin sai ya sa shi bakin ciki to shi isa mu a nan mu'assasa a gidauniyarmu ba mu taƙaita da kayan sallah ba wanda yake iya ɗinkowa ya ɗinko tsaro wanda zai iya kawo a tambaye ya kawo wanda zai iya kawo yadi ya kawo wanda duk wannan ya gagare shi to ku kawo ɗan kunne marayu na bukata sarka marayu na bukata kunshi da lalle hasali mu a nan ma ai nan muke musu lalle in lokacin lallen ya yi, kwana uku muke warewa registration babanka ya mutu inda babanka ya mutu to ka zo nan za a yi miki lalle kuma lalle kar ku dauka wai tagajar tagajar na kamfani ummi lalle kun ko ummi lalle har BBC sai da ta yi hira da ita har BBC to wanda ummi lalle din kamfaninta suke ma marayunmu lalle da haka kowa ya bada gudunmuwa mu yaye musu bakin ciki kuna fahimta ko dan kunne sarka takalma kuna fahimta sabulu duk wani abu da maraya yake bukata to muna son a kawo shi da haka ku yi kokari ku bada fi sabilillah ko mutum ya aiko mana nan mu'assasa ko kuma ka bayar a unguwar wanda suke ji a social media kenan a can unguwar ku ka bayar amma wanda yake zuwa tafsiri ya kawo nan Allah ka bani ikon taimaka waɗannan marayu sannan ba mu gushe ba muna ƙara tunatar da musulmi wannan gagarumin aiki da za mu fara har mu mutu aikin mu bai karewa mun gama wannan za mu kwallo wani babban abin da yake gaban mu zuba rodi mu yi dakin na wasu abubuwa guda uku wanda za a karkar da littafin Allah da sunnar annabi da ilimin zamani muna neman rodi na kusan naira miliyan shida zuwa yanzu mun samu miliyan ɗaya da wani abu ta hanyoyi daban-daban Allah ya saka kowa da alkhairi su da haka har yanzu kofa a gudu take wanda yake sha'awa zai iya sanya gudun moshi a jaiz bank double zero double one twenty seventeen thirteen double zero double one twenty seventeen thirteen sifili sifili ɗaya ɗaya biyu sufuli ɗaya bakwai ɗaya uku al-islah foundation for social development Allah ka ba mu ikon yin ayyukan alkhairi a nan duniya. Allah ka azunta mu da ikhlasi a magana da aiki. Allah ka gafarta mana ka ba mu aljanna. ramma ina za mu tashi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله نعم حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما ayoyin da suka gabata Allah madaukin sarki ya tabbatar mana akwai mutuwa kuma akwai tashin alkiyama idan kuma kiyama ta tsayu za a tattaro mujirmai a tara su a ƙofar gidan wutar nama. a ce yanzu wannan wutar ba gaskiya ba ne ƙarya ne yanzu layaran nan da kuke musu ba gaskiya ba ne za su ce wallahi tallahi gaskiya ne yanzu a lokacin za su tabbatar da annabcin annabi gaskiya ne manzancin manzo gaskiya ne wa'azin masu wa'azi gaskiya ne to idan ‘yan wuta suka ga wutar jahannama tana ci balbalbalbal domin balbalin bala'in wutar jahannama ya fi ƙarfin ita jahannama ballantana wanda za a jefa sai da jahannama ta kai ƙara wurin Allah ta ce ya Allah bala'in da ka tanada a cikinta ya yawa ya Allah ta sassauta mata ya Allah ta sassauta mata shi ne Allah ya ba jahannama damar da ya numfashi sau biyu daga wallahi karki yadda ka shiga wuta karka yadda ka shiga wuta duk abin da aka ce wannan aikin yan wuta ne wallahi ka kiyaye shi to aka haka yan wuta za su ga wutar jahannama kuma daidai lokacin da mu muna aljanna insha Allah to ga aljanna can ana cin ni'ima malam cikin kwanciyar hankali da nutsuwa su kuma ana musu lugudan balbalin bala'i Allah ta'ala yace qad khasira alladhina kazzabu bi liqa'illah hakika wadanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asara kamar na ambata karyata haduwa da Allah kala biyu ne akwai da zai faɗa karara yace karya ne kiyama akwai da aikin shi zai nuna babu kiyama yanzu mutumin da baya azumi ai bai da akwai kiyama za ku mamaki ba ko da ba su azumi ba cikin musulmai cikin mata da yara da balagaggu kai har da masu kuni, kai har wasu shugabanni babban mutum baya azumi shi yana ganin wahala ne malam babu wata fatawa ba a ciyarwa ga mutum mai kuɗi wai bai yin azumi an yi magana sai ce olfa sai ta fakewa da ciwo da ciwo da ciwo to mu je ciwo da mu shi ciwo ciyarwa ake yi ai shi ciwo ramawa ake mutumin da bai damu da sallah ba mutumin da yana da dukiya zai ba da zakka yarinyar da take wulakanta uwarta yau an wayi gari iyaye ke tsoron ƴaƴa ba sa tsoron iyaye uwa a firgita take akan yarta za ta daka mata tsawa za ta ci mata mutunci za ta ci mata zarafi za ta tozarta ta ko a gidan biki ne wallahi duk wanda ya je gaban Allah da aikin da yake nuna babu kiyama Allah yake yayi asara ai kad khaba ya tabi wa murima alkhayra kullahu an harja mishi dukkanin alkhairi wane alladina ankaru alba'th ba'da almamat wadanda suka ƙaryata tashin alkiyama bayan an mutu wa liqa Allah ta'ala lil hisabi suka ƙaryata haduwa da Allah da hisabi wa laylis sawabi wal suka ƙaryata sakamako na lada da sakamako na azaba wa qad awjaba Allah lawma wa qad ƙaryata lahira ya wajabta musu tarukkat fa'ati in yi Allah da shi ne dai maganar da ke gaya mu duk da kaga bai ma Allah da to ya kare ta واقتراف المحرمات kuma karyatar tashin ƙiyama, shi yake sa ka ga mutum yana sabon Allah Allah ta'ala yace hatta idza ja'atuhum as-sa'a har lokacin da tashin alƙiyama ya zo musu bagtatan akke ba shi qalu ya hasratana zaka ji suna cewa ya tsawon asarar su ala ma farwaqna fiha da irin sakacin da suka yi a duniya yanzu ba gashi muna cikin wata ramadana ba yau mun kai sha hudu wani babu abin da ya tsina yanzu ka kalli matan nan wata fa ana garin Allah na wayewa za ta nufi matsalaci da yawa yawan ku daga warkar kuke kun ji an koya muku ƙwar'ani ana ƙarewa za ku rugu a ta zo tafsiri ana gama tafsirin nan ta tafi gida bayan azhar ta koma marka ana yin la'asar ta ɗaura girki ana yin isha'i ta fito ta rawi yanzu don Allah mai yin wannan za yi daidai da bai kwana bacci ba za su gama ɗaya ba da haka hani allaku hani allaku hani allaku ina taya ku murna duk wanda ta yi amfani da wannan wata ta halarci wuraren alkhairi ta yi karatun Alƙur'ani ta yi sadaka ta taimaki maraya wallahi ina ta yaki murna amma wacce ba ta yi ba ta yi asara ya ku ya'ya masu kula da iyaye hani allaku ina taya su murna biyayya ku ga iyaye ya ku mataye masu biyayya ga mazaje hani allaku ina taya ku murna biyayya ku ga mazajen ku ya ku mazaje masu kula da gidajensu da 'ya'yansu ani allakum ina taya ku murna wannan kulawa da kuka yi na iyalin waɗanda ko suka yi sakaci ba sa taimako Allah ya ce za ka ga suna da dama suna cewa ya hasratana ya tsawon su alama faruwa na fiya da da suka yi jiya fara ba da kina da uwa baki shiga aljanna ba kina da uba baki shiga aljanna ba ai na fara da cewa wace ce a cikin ku ta taba yanke ma uwarta kuma za ku sha mamaki yanzu yanke kuma wani abu ne ki ce mama yau ne zan yanke miki kuma tana da faso ki samu ruwa ta fasashe ki sirka shi yayi lip lip lip lip lip ta zauna a cikin ruwan ki so mata apple tana cin apple kafan na jukuwa can kuma sai ki ɗauko wato almakashi to da na yake yankan kumba ko ku kome sai kuma da shi shirme masu yankan kumba da ba almakashi suke yanke kumba ba ki ɗauko almakashi ki yanke mata kumba na yanke kumba ki ɗauko dutsen goge ƙafa ki goge mata ƙafa ki je ki nemi mai mai laushi a ƙallu shayin babulin ki mulke mata wannan abin kina gani sai kai ki aljanna wallahi na je da wani dattijo a tudun waɗannan na Zariya. ina zaune da shi sai dan shi shigo yana godiya ya ce malam e kai ma wannan yaron addu'a Allah ya mishi albarka Allah ya mushi albarka Allah ya mushi albarka Ya yace baya nesa da ni yaron nan yana sana'a a ƙofar gida amma buni buni sai ya shigo baba mai kake so uban yana mun bayani yana mun bayani sai fashe da kuka wallahi nan take sa ni hawaye hawaye biyu hawaye na farko damani ne nema mahaifina wannan jinyar hawaye na biyu ina ma wannan yaron gibba ina taya shi murna wannan ni'imar da ya samu uban shi yana cewa malam kai mishi addu'a Allah ya mishi albarka Allah ya mishi albarka Allah ya mishi albarka kuma wannan mutumin yana da 'ya'ya da yawa amma ya ware guda ɗaya haka ake so ya ku ƴaƴaye na taba gaya muku muna yola ina aiki a yola akwai wani masallacin juma'a ana ta mai masallacin juma'a na sanda ambasajo sanda mu ne muke limanci muke wazi muke activities na addini a masallacin kawai ran nan sai wani alhajin birni ya kawo kujeran maka ya ce ga kujeran maka ya bayar ga masallaci ya za yi ya ce duk yanda kuka yi an ga dama a ba liman ko ladan ko mai shara ko mai gadi ko dan agaji ko a siyar a yi hidiman masallaci nan take sai muka yi ittifaki a ba mutum ɗaya liman ko ladan ko na'ibi aka ce a yi ƙuri'a duk wanda yake ma masallaci hidima ya zo a yi ƙuri'a ƙunga inda ba su sace uwan koko kawai ba wata ƙuri'a kujera za ta uwan koko ce to can ko sai aka ce a yi ƙuri'a duk muka zo mu ne masu wazi limamai suka zo ladane aka zo aka zanu kujeran maka ɗaya aka ce to yanzu ya za a yi ƙuri'a aka irga adadin mu aka rubuta takarda ɗaya makka sauran yola yola yola yola yola muka shiga masallaci mai lazimi na yi mai tabbi na yi mai ayatul kursi na yi akwai wani bawan Allah malam Isa wara Hausa naibi ne sai bai shigo ba aka ce malam Isa za a yi kura ya ce a yi aka yi aka yi ce ku yi ku yi ba matsala duk ku ɗauka ashe ana yi fita waje yi ko sai alwala ko ba mu sani ba kawai sai ya rabe a masallaci sai na ya nafila raka'a biyu yana yin na nafila raka'a biyu sai ya daga hannu ce ya Allah ka san mutum zuwa masa ba kuma wallahi ban da wani kima a masallacin nan da za a ga daraja ta a ce a bani a wanda suka fi matsayi ya Allah ka sani na yi jinyar mahaifina ya yi rashin lafiya ya yi fitsari ya yi bayan gida ya yi amai in wanke shi in gyara shi in tsaftace ɗaki duk abin da mahaifina yake yi ina mai da matata da ‘ya'yana amma haka ne ta yin hidima da shi har ya je gaban Allah ya Allah ina tawakkuli da hidimar da nema mahaifina ya Allah ka bani wannan kujerar da maka shi aka zo aka raba shi ga inda kan zuwa maka na yi bismillah na ɗauka ina ɗauka na gari na ga yoda ne fuska aka yi ta ɗauka aka yi ta ɗauka mala isa ka yake da yake duk ku ɗauka wallahi ya zo daga baya sai da kowa ya gama ɗauka ya bar ƙwaya ɗaya kowa bude ni ne na bude na biyo da na yi gum sauran suka ke su bude mala isa yana bude sai ce allahu akbar ma'ana ne sai ina sai manka kuna da iyaye ku nemi aljanna kar ku yi sakaci ba sai kun gina musu gida ba ba sai kun kai su maka ba ba sai kun kai musu mota ba in kina babanki na cin goro sai goro ki kai mai idan babanki ya manyanta ki dinga mai wanki duk fati, ko ki ɗauko mai wanki ki shaya ɗakin haka kawai ki je ki yi ne, ki yi wata ‘yan miya da ɗan ƙokar nama ki fara kawo mu a gani ya iya ta yi daɗi wato zurafiyan baban ke abu mara daɗi ne ki tabbatar da miya ta yi daɗi sai ki je ki kai ma mahaifinki ko mahaifiyarki ki ce ga wannan sai ce Allah ya muku albarka wannan albarka za ki tabo amma in kuka bari kuka haɗu da Allah za ku zo kuna kai kyau ya haka wata ran alama farrabbana fiya ya tsawon asarar su sakacin da suka yi Allah ta'ala ya gaya mana irin wannan sakacin da mutane suke yi a ranar tashin alkiyama mai wa'azi na wa'azi ana haddar alkur'ani a gina masallaci a unguwarku a gina makaranta a unguwarku ga marayu a unguwarku ba ku taimake su ba an yi wa'azi an yi wa'azi an yi wa'azi amma ba ku ba wa'azin ba cikin sautin zumar Allah ta'ala ya ba mu labarin nadaman masu an dama. me Allah ya ce a ma واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون الله تعالى يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ku bibi mafi kyawun abin da aka saukar muku da shi daga gurin Ubangijinku shi ne ƙwar'ani da hadisi da wa'azin masu wasu min qabli an yi a azabu bakta tun gabanin azaba ta zo muku aske ba ku shirya ba wa an tumla ta shiro da ku ba ku sani ba Allah ka tsare mu me dan adam zai fada in bala'i ya zo an taqula nafsun ya hasrata ala ma sarraftu fi jannabillahi wa in kuntu lan Je ka ji dan adam yana cewa an taqula nafsun ta kai rayya ce, ya hasarata ya qawm asarata ala ma farrattu fi jambillah sakacin da yayi a bangaren Allah jama'a dan Allah ku ga yadda ake ake ake sakaci da abin da ya shafi harkar Allah ka kalli abin da ya shafi ilimin addini duk inda ka ga wata makaranta standard yara sun fito kas kas yaro da kula da takalmi kwabashu da wata mota an rubuta mata sukul boss makarantar boko ce amma makarantar Allah ba ta kai wannan darajar ba duk wani harkar addini shi ne a baya ka zo ka kalli abin da ya shafi harkar marayu an yi sakaci da shi ka zo ka halarci masallatai da wuraren wazi ka sha mamaki yadda ake ba su kulawa kaka dagon 'yan siyasa a garin nan an yi rabo an raba ma malaman firamare mashin an raba ma hakimai manya-manyan motoci ɓangarori dewa an ba su kyauta har yau ban ji listin malaman islamiyya ba da kuma malaman hadda duk gudunmuwar da malaman firamare da sakandiri suke bayarwa duk gudunmuwar da ma'aikata suke bayarwa bai gaza gudun mawadda malaman islamiyya suke bayarwa ba za a yi cewa ta ba limamai wasu limamai a ah, waya an ba fasto fasto ai za a iya cewa an ba masallatai shinkafa buhu biyu bawar masallaci an ba shi buhu biyu ta an ba ta amma malaman boko da aka raba musu mashina a yi ƙoƙari mun yaba an kyauta Allah da alkhairi a sa malaman islamiyya su ma sun cancanta a Salima su suka yi aikin su suka yi addu'a da aka muna kira ba mu rena abin da aka yi bayan yi kokari amma muna cewa a ƙara kuma akwai damar a ƙara kan ya zama duk abin da ya shafi addini shine a baya duk abin da ya shafi duniya shine a gaba wallahi muna ganin kokarin masu kokari amma kuma wannan bai hana kuma a ce a gyara bangare ta ba da haka idan mutum ya haɗu da azaba Allah ka tsare mu daga azaba daga ji suna cewa ya hasrata ya tsawon asararsu alama farrasu fi jammila sakacin da suka yi ko sakacin da ta yi game da abin da ya shafi Allah wa in kuntu lamina sakhirina hasali ma izgili ake yi a lokacin a nan duniya aka ce abu Allah Allah ka tsare mu me Allah ya faɗa a gaba أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني وكم تنية تيدا على يشير يشدشي لكنت من المتقين دانا لما تكما تطور الله تيمي أو تقول حين ترى العذاب لو أن Au ta ƙula lau annali karra ko ka ji mutum yana cewa da za a ba shi daman ya dawo. Au ta ƙula lau annali karratan fa'akuna minan musuni in kyauta ɗan siyasa ne ya gama ƙuna fiya sai ya gama tenuwa shi ya sauka sai ce ku ƙara zaɓe na in na ƙara komawa kan kujera zan muku kaza. Me ba da ba ka ba? kai yanzu da kake kai me yasa ba kai wasu yana gab da zaɓe ko kuma marasa zuciya sai a zo a baku dubu ɗaya ɗai ko kuma marasa zuciya sai a baku taliya to yanzu ma ne gaba da taliya indomi ake bayarwa ka ko ga duk lalacewar taliya ya tafi indomi to yanzu ma an daina ba da indomin lalacewa ya kai omo ake bayarwa Allah shi kyauta da aka ji wanda ya samu dama ya amfani da ita ka nemi lahira ka nemi aljanna sai ka yana cewa in ya samu daman dawowa duniya zai gyara me ya faru a gaba bala qad jaa جاءتك آياته فكذبت بها واستكبرت وقلت من الكافرين الله يتي بلا ما حكى الأمر يكبا قد جاءتك آياتي آيوينا سنظو مكة فكذبت بها كقريتا واستكبرت kai girman kai hukunta min al-kafiri na kan zama kafiri Allah sai mu daga kafirci da butulci Allah ta'ala yace qad khasira alladhina kadzabu bi liqa'i Allah hakika wadanda suka karyata haduwa da Allah sun yi asara hatta idza ja'atuhum as-sa'a hatta tashin al-qiyama ya zo musu bakkatar hakke qalu sai sun ce ya hasrata ya tawan su, ala ma farraqtu fi dambillah sakacin da suka yi game da me bin Allah وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الله يتي دوان دي صابا مع الله بي أماني دا دامن دا الله يباش بران القيامة زي تقوم ذنوبانسا أغدن باينسا على الله يتي قصورارا ساء ما يزرون ليكفكنسو يا موننا على بئس ما يحملونه min aqamin Allah ya ce tun da laifukan da za a je a ɗauki gidan kunshi a zo gaban Allah da fi ina ƙara yin nasiya ga duk wanda ya ji na sautin nan nawa jama'a qur'ani ba da wani yake ba da ba da wani ba kar ku ɗauka an muna wa'azi muka taɓa yan siyasa muna nufin su kanai ne wallahi ba su ba ne. su yan siyasa suna da nasu laifin idan ka ji ina taɓa mata a kan. su yi biyayya ga mazaje ba wa ina nufin su kaɗai ba ne yara su yi biyayya ga wa iyaye mataye su yi biyayya ga wa mazaje shugabanni su tausaya mawa talakawa malaman addini ku karantar su ma malaman addini wasu duniya ta fara shirinsu. kaga mutum yana da ilimi amma bai iya karantar da mutanen unguwarsu ba ma mutanen unguwarsu ba 'yan gidansu ma bai iya karantar da su ya gwammace ina zai je a bashi kuɗi yau an wayi gari da yawa yawan kustazai sun bin garuruwansu sun koma abuja muna fara da cewa akwai talauci akwai wahalar rayuwa amma ka yi amfani ƙalla gidanku ka ceci rayuwarsu ƙalla unguwarku ka ceci rayuwarsu ka dawo wurin masu kuɗi masu kuɗi suna da damammaki da yawa da za su taimaka ma al'umma amma ba sa iya taimaka musu Daga mutum ma da yana da private jet jirgin sama na shi kani ba taba ganin ƙasa irin Najeriya har yanzu ba Najeriya ba ta da jirgi sai na fara shugaban ƙasa amma in Najeriya ɗaiɗaiku suna da jirage barkatai in za ka yi tafiya ka je iya ko sai kai mamaki akwai lokacin da zan je umara a wani airport sai na ga wani jirgi ɗan ƙarami kyakkyawa fari fal abin ya bani sha'awa muka wuce shi muka hau jirgi muka je umara muka dawo da muka dawo sai na tarda jirgin a wannan wurin sai nake ci a'a shonan jirgin ba amfani da shi ne aka ci ai na wane ne ya yi fakin ne ya hau babban jirgi ya tafi ingila zai je ya huta ya dawo kuma daga nan jirgin ya ɗauke shi ya kai shi gida ya zo nan jiragen mai amfani su in ka kai su iyakot ka ajiye biyan biya fa kake kuma iyakot ba wai kwana ake biya ko sati ko wata ba awa waɗannan jiragen ku siya, ku yi kamfanoni ku nemi matasa aiki mutane suna sakaci da damar da Allah ya ba su kaga yaro ya rike waya ta miliyan biyu wannan wayar banda cin data ba abin da ba ta yi maka amma uwar shi tana neman jarin dubu saba'in ana wulakanta uwar shi akan dubu saba'in kawai sakaci za ka ɗauko nauyin zunubi ka zo gaban Allah shi ne Allah ya ce ala sa'a ma ya zirun ala ku saurara sa'a ma yazirun da nauyin zunubin da suka ɗauko Allah ka tsare mu jama'a musulmi duniya shirme ce ku yi ƙoƙari iya iyawanku ku gina lahira ku yi ƙoƙari iya iyawanku ku samu aljanna ku yi ƙoƙari iya iyawanku karbu da duniya lafiya Allah ta'ala ya ba mu bayanin hakikanin duniya mai Allah ya ce a gaba da ramma wa mal hayatu dunya إلا لعبا نعم وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله تعالى يقول وما الحياة الدنيا رأي والدنيا باقوم يبتي إلا لعب فاتي وسنيارا ولهون da wasan manya shi ne fassara mai yanci kun san shi wasan yara bai da wani amfani amma wasan manya yana da amfani yanzu yaro ne za a gai shi ma ajiye shi sai ya zo sai ya sanya kafa shi a cikin yashi sai kuma ya rafa yashin da mai kafarsa ya bubbuga ya bubbuga sai ya yi gida haka ne sai ya zare a hankali ya fidda ƙofa ya fidda windo gida ya samu ko bai samu ba sai kuma ya rusa yanzu wannan wasan da ya yi mai amfani shi shi ne ba zai shiga ba shi ba zai amfana ba shi ba zai gane komai ba kuna fahimtar wannan to amma wasan manya manya suna yin wasanni mai amfani yanzu kamar kwallon kafa ai wasa ne amma yakan yi amfani ila a samu kuɗi ila a hau jirgi ila a ɗaukaka ila a yi kaza ila a yi kaza ila a yi kaza to gidan duniya wasa ne kun ga siyasan nan da ake ta yi ne. kun ga rikicin sarauta difim ne kun ga duk motocin nan duk wasan kwaikwayo ne duk shirme ne duk abin da kake gani a duniya na burge ko ta ya zo ya baka tausayi ya baka mamaki a kasar na aka wata mota wai ita end of discussion me ba na end of discussion ƙarshen zance an ƙare duk wanda ya end of discussion to babu mai mota kamar shawancin zamani da ta yi yayi ta yi yayi ta yi yayi sai aka ce maka yi wasa ne fim ne tsokanan ka ake sai aka ƙirƙiro wata wai ita kuma continue discussion a ci gaba da ranci ku kalli wayoyin nan alarma yanzu irin waɗannan wayoyin ya sunanta iphone ko to da ta tashi fitowa iphone nawa ta fito ku yi shuru talakawa ko iphone gare ku alarma ke da iphone ku yi shuru alarma da ta tashi fitowa iphone nawa ta fito 6 ta je talaka ta ce 1 to daga sun fara duk wanda ya rike 5 ko wanda ya fara 5 shi ne babba ko sai aka wanne kada ƙara talaka ya ƙara san mu sai aka yi 6 daga nafa a jere suka tafi kwakwan a ina nufin to to aka yi sabon sai aka biya ina eh? to duk ku tsaya ya zo nan nawa ce 15 pro 15 pro sai ta ce ƙarshe? Ah, ni fa na ce talaka idai na samun baki ko? akwai wacce? akwai proma kuma akwai me 16 akwai kuma me akwai 15 furo furo akwai furo ma akwai furo akwai furo furo ma wallahi ba san su ba wallahi ba san su ba ni waya ta wuce infinix sadaka Allah wal azim waya da ta wuce techno kike to idan ga ka kusa shiga kabari so da nan matasa ne suna da ragowar lokaci kuma kai tafiya ta riga ta yi nisa ba abinda da kake hangowa sai kabarinka ba ka daga lokacin waɗannan abubuwa ina fata kun gane to haka duniya take da ka yi wannan ka ɗauka ka ƙare sai a ƙara wata da ka ƙare sai a ƙara wata da haka za a yi ta haka za a yi ta haka har to shi ne Allah ta'ala ya ce wa man hayatid duniya rayuwar duniya ba komai bace illa la'ibun sai wasa wa lahun da wargi Allah ka ba bani ikon tsallakewa ai Wale hadhihi dunya walaysat duniya alhayatu dunya zamanan wa martabatan bi a'maliha wa lazaiha wa shahwatiha wa mata'iha siwa la'ibun wa lahu mala yace kun wannan duniyar da kuke ganin ta duk wani darajar ta duk wasu aikata-aikata da ake yi a duniya duk wani abun more rayuwa na daɗi duk wani abun ban sha'awa wallahi wasa ne da wargi Allah ta'ala ya gaya mana mecece duniya a gurare daban-daban alaramma a cikin sofin hadith Allah ya gaya mana hakikanin duniya me yace ya'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يزيد فتراه مصفرا ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يقول حضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا don Allah ji wanda yake saurare na kai tsaye ko a social media ko a sunna TV ko a koma wani gidan TV in ka ji karatun nan don Allah ka yi shuru na minti biyu wanda ya halice ka yi zai maka wace ce duniya Allah ya ce ƙi'ilar ku ji ku sani annabar hayatun duniya lalle rayuwar duniya la'ibun wasa wa da sharhuriya wa da kwalliya yanzu ga kunan mafi yawanci dukan kuma ko kuma mafi yawancin kuma ta ne ana yin kwalliya wannan ta yi ɗinki mai tsada wannan ta yi gawun wannan ta yi dogon riga wannan ta yi riga da sani wannan ta yi riga da skirt wannan an mata combination ne fa duniya to fara riga ita ce kwarkoko yanzu rigar nan da aka ɗinka miki da rabadanan nan kina nan kullum sai kin buɗa kwarki kin sumbance ta kin fesa mata turare kin mai da durowar a hankali kace yamma. kina jiran ranar idi idan aka ce gobe sallah ki kwanta ki yi bacci ki yi bacci sai kin yi bacci maishi kina farkawa take ga tara dare kawai da kin kosa garin Allah ya waye ki sa wannan kayan sai ki farkawa hudu biyar in kika yi wanka wankan sallah daban yake shafa man daban yake kunshi daban yake kitsan daban yake komai daban yake zaki sa rigar nan inda zaki zauna sai kin zaba in aka sa ka ranar sallah ƙoƙarin ki katta ya mutse in za ki je idi idan a mota za ki je to riga sai kin tattare ta karki zauna ta yamu tana fa jikin kina na kaffa kaffa to da an yi idin nan yamma na yi kuma za a cire to za fa ki ninke ta ne ba far irin ninkin da kika yi lokacin tana sabuwa ba to daga nan ta fara rage daraja ana nan ana nan tun an ajiye ta sai ranar sallah sai a ajiye ta babbar sallah idan babbar sallah ta yi ba za ki sa ta a ranar idi ba sai washe gari ma'ana ta rage daraja ana nan ana nan in za ki je biki ana nan ana nan in za ki je suna ana nan ana nan in za ki je asibiti ana nan ana nan ki zaman gida da ita ana nan ana nan ki daura wanki ki sa ta ki wanki ana nan ana nan ta zama tsumma ana nan ana nan a fara share kunu da ita ana nan ana nan sai kenan kuma ta lalace haka duniya ce babu wani abu da yake nan. shi ne la'ibun wa lahun wa zinatun wa taqaqurun bainakum da a tsakanin furo nawa ka rike furo mas nawa ka rike iphone nawa ka rike iphone nawa ka rike mota wacce kake hawa wacce wacce nake hawa gidanka bene ne ko flat tu two durum kake ko three durum? matanka nawa samarinki nawa wani gari ka je wata fakurun ku alfakari na fika na fika kafi ne na fika wata kasuru daga fa ta tare-tare fil amwali wal auladi dukiya da yaya kamfanin kanawa nawa jalin nawa me kike sayarwa me kike ina ina kike fa akwai wata kasuwancin ta sab kasuwar tudun wadda take saruwa wata je kasuwar zaria wata je kaduna wata je kano wata fara zuwa Legas wata fara zuwa Kwatano wata ta fara zuwa Benin wata fara zuwa Dubai haka nan za a yi ta yawo har a kai ƙarshe in wato China daga nan sai bangon duniya sai lahira na taba gaya muku na taba haɗuwa da wasu mata a Egypt wallahi na ɗauka ba su lafiya ne suna tafiya da kyar domin na san Egypt ana zuwa asibiti na gan mutum turawa daga ni sai su baka ke sai je muka gaisa hajiya ina wuni lafiya ba lafiya ne domin da kyar ɗaya take tafiya ɗaya eh, kuma tana dafa ta ma'ana in asibiti suka zo in taimaka musu ko da keke ko da makamantan haka sai dai ta ce wallahi alhaji lafiyar mu lau na ce na ɗauka ciwo ne ta ce wallahi tsabar zama ne ta ce a nan nan da faudiya domin daga faudiya miki. awa biyu ta ce ina daga cana muke na ce cana wasu je so kaya mata fa mata wasu je tsaro kaya china sarki ya tabbatar mu Allah ta ce duniya wahala zalla ka zauna a jirgi duk kwaɗayinka ga jirgi in aka yi awa hudu biyar kuma duk sai ka gaji to akwai fa jirgin don kawo za ka yi awa sha takwas kafin ka kai da za ka to ai ta gasa wata kafin fil amwal wal aulad Allah ya ce kaga duk wannan tarkatan in baka san me duniya ba kamar sare gaisin kamar mamakon ruwa ne a ajabal kuffara in Allah ya saukar da ruwa manoma abin yana burge su da kayi shuka tsire ya fara fitowa kai ka san masara ka shuka sai ga tsire ya fara fitowa sai ta miƙe te zangarniya sai ta fara reshi sai ta fara goyo sai ka ganta ta koma koriya sharaf da haka manoma idan damuna ta sauka abin da suka yana birge su sun mai hiju bayan ya zama kori sai kuma ya fara bushewa yana canzawa fatarahu musfarran sai kaga ya koma yalo mai yakunu huqaman ana nan bayan ya koma yalo sai kuma wata rana a zo a girbe shi ana girbe shi sai ya zama karmani kuma ana tattaka shi shike an gama duniya idan damuna ya sauka ka kama hanyar jo daga zaria ka fita dambo mai gana ba za ka yi ta ganin gona shi koriya shaf abin ban sha'awa iskar da take kaɗawa ma ta daban take amma da inda aka yi wata ɗaya biyu aka shiga na uku shi kenan kuma wannan kalan sai ya canza sai ya canza ana nan ana nan sai kaga an tsari ana nan ana nan sai kaga ya kwanta ana nan ana nan sai ka zo ka tar da an kona kana nan kuma sai ka zo ka neme ta ba komai a wurin haka duniya ne wani gida ne wani mota ne wata riga ce wani waya ne duka shirme ne to yanzu an gama rayuwar duniyar ba tabbas sai Allah ya ce wa fil akhirati in ko aka je rayuwa ɗayan biyu azabun shadidun azaba mai tsanani wa maghfiratun min Allah wa ridwan akwai kuma gafara daga wurin Allah da yarda ita ce aljanna wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah yace jin dadin duniya ba komai bane wato rayuwar duniya ba komai ba ne sai jin daɗi ɗan ka Ruɗi wato illa mata'ul guru wato sai dai wani jin daɗi na ruɗi. babu tamba shi sa da ramba a ƙur'ani za ka ji Allah yana kawo la'ibun la'ibul walahu mafi yawanci la'ibul wa walahu ina ganin guri ɗaya ne yace lahu wa la'ibul wace ce ta farko la'ibun wa lahun kake so kowanne la'ibun wa lahun nake so domin ita muke a nan ai la'ibun muke wa lahun ba ni la'ibun wa lahun a qur'ani wa mal hayatu dunya illa la'ibun وله نعم وللدار الآخرة خير للذين يتقون نعم أفلا تعقلون فوانا كاباني نصرة الأنعام فأقوي وتا أتصوت محمد إنما الحياة الدنيا وإن تؤمنوا وتتقوا نؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم شيء لا صوت الحديث اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاعل بينكم نعم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد نعم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مستوى نعم ثم يجد فتراه مصفرا ثم يقول سقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولنا آيوي بدأ أخذ هذا الرمى يساوي dukkaninsu da Allah ya tashi ba da labarin duniya sai ce la'ibun wa lahun wasa ne daga ƙasa zuwa sama amma a cikin sotul an kabuci sai fara da lahun wa la'ibun ba mita وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب نعم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أتين أنت بلوتيتي وما الحياة الدنيا إلا لهو ولكن جن دادin duniya ba komai bane sai wargi sharholiya da wasa haka jama'a musulmi ta wanda ya ba duniya haɗin kai shi sa ba haushe yana raka ba komai suna da ya tashi raka ba duniya suna sai ya raɗa mata sunan da duk mai hankali zai guje ta wani suna sa mata duniya gidan rezo najeriya na kaduna alherin allah ya kai mu hashiri aka yi mai suna duniya bujurowa me isa ba haushe ya siffanta duniya da budurwa Hai ba haushe yawon kun san me isa cikin abubuwan da ba su da tabbas a duniya na kan gaba shi ne budurwa wallahi budurwa ba ta da tabbas a halittar ta da ɗabi'arta duk yadda take ganin budurwa kamar za ta maka salatin annabi wallahi tana da wani saurayi kalmomin da za ta gaya maka na faranta maka rai tana gaya wa wani kuna ganewa in ana neman mawayar dariya number one to ita ce ita kun gane ta yi ko to ita kun gane rashin tabbas ta na farko ko ma'ana biyan da kake ganin ta ba ka haɗin kai to ta ba wani haɗin kai ka ji ɗaya na biyu halittar ta ba tabbas ba ne diyan da ka ga budurwa ta yi diri ta tsaya ta miƙe ta ɗan wanka yaya ƙara mata shekara arba'in ta zama cc condem ai ba za ku manta da kistar indan musawa ko indan musawa ta ishe ka ta zama dare za haka inda mu budurwa ce ba ta da tabbas to haka duniya take da ke ganin yarinya ta burge ka ta burge ka ga ta da tsawo ga ta da kaza ga ta da kaza ga ta da kaza bayan wasu shekaru tana haihuwa ɗaya biyu uku shi ke nan kuma an daidai yayin ta sai wani haka duniya take to duk da ka ji daɗi a duniya malamai suna cewa bambancin duniya da lahira suna da yawa shi yasa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in shi yana cewa Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya Allah babu wata rayuwa ta hakika sai rayuwar lahira ma'ana ya Allah ka bamu lahira ko ba mu samu duniya ma'ana in an samu duniya haka ake so in ba a samu ba bai asara kai dai kai kai kai da kai asarar lahira bari da muku wasu bambance-bambancen duniya da lahira kun ga bambancin daɗin duniya da lahira da abubuwa guda biyar ku rike su abu na farko jin daɗin duniya duk wanda kaga yana jin daɗi a duniya to ba shi kaɗai bane yana suna tarayya da wani a wannan jin daɗi kuna ganewa yanzu duk inda kai gida ya kai gida ga sola ga fulawa ga abinci ga kaza ga kaza in kai kadai ne a gidan zaka ji daɗi? cikan daɗi sai kana da mata in an samu mata cikan daɗi sai an haihu in an haihu sai an kara haihuwa cikan daɗi sai akwai mai gadi cikan dadi sai akwai mai guga cikan daɗi sai ga direba cikan daɗi sai akwai kaza sai akwai kaza sai akwai kaza ashe jin daɗin duniya ko ka samu ba kai kaɗai zaka mora ba sai kun mora da kai da wani ka ji na ɗaya kai bari da muku illar duniya duk jin daɗin da kake tinkawon ka samu dama to Allah ya ba dabbobi irin wannan jin daɗin dan adana yana jima'i dabba ma yana jima'i to ina alfahari da abin da dabba ke yi ƙurewarta ka ce kana cin furut ganye ko to tinkiya ba ta da abinci sai ganye in ni'ima ce ni'ima ƙurewa ƙarshe ka ci ne nama akwai dabbobin daban da nama ba sa cin komai zaki ya cin ciyawa nama kawai yake ci a rayuwarsa to abinda kake ji dabba ya ci me wannan amma lahira din ni'imar allahira ta yan aljanna ne kaɗai wanda bayan aljanna ba za su samu ba haka ne ana ramma قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون arafi الله Allah ya faɗi kayan jin daɗi da kwalliya sai ya ce a nan duniya musulmi da kafiri za su yi amma na lahira sai Allah ya ce kulhiyar lillazi na amanu fil duniya Hali yawmal qiyama ke babban jin daɗi na mu'mine ne su kaɗai ma'ana wani ba zai tarayya da su ba abu na biyu jin daɗin duniya bai da tabbas duk yadda ka je neman duniya ba dole ka samu ba Din yadda ka wahala wajen jin daɗin duniya ba dole ka samu ba mutum ne ya kashe kuɗi a zaɓe da kamfen da hana ido bacci da kaza da kaza kuma ya faɗi zaɓe amma ban da zaɓen lahira duk wanda ya takarar samun nasara a lahira sai ya samu haka ne ya ran ma hmm. me dalili من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم نعم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا لا يرفع ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا الله يتجون دينه بدونيه burin ka kai dai ka samu ka samu Allah ya ce za mu ba da duniya ga wanda muke so kuma abin da muke so amma lahira Allah ya ce duk wanda ya nema to wahalar ka za mu gode maka sai mun biya shi yasa kuke ganin mu an zo aikin addini ba ma gajiya ko da muna da tabbas ba za a cuce mu ba amma wallahi duniya za a iya cutan ka abu na hudu za ka iya samun duniya kuma baka ci moriyarta ba ko bai faruwa mutum nawa ya gina gida bai shiga ba mutum nawa ya ɗinkin sallah bai sa ba mutum nawa ya sai sabuwar waya kafin ya fara amfani da ita ta faɗi ta cikin banda lahira lahira in dai an baka aljanna sai ka shiga alaran ma bari mu tashe ka saboda yin lokaci abu na karshe bambancin duniya da lahira kaga na farko dai duniya ka samu makiyinka ya samu dabba ya samu na biyu duniya ba tabbas Layira akwai mai tabbas na uku ba dole ba ne ka samu ka ci moriya kuna ganewa na hudu in ka ci moriyar a duniya akwai cikas duk da ka yi fanka kana shan iska ɗin da an ɗauke wuta yaya za ta tsaya duk yadda kake cin daɗi ciwo ya gitta yaya sai a baka zoma ka ce ɗaci gidan duniya kenan na lahira daɗi daɗi ne wuya wuya abu na biyar muje ka samu kai kaɗai muje ka samu tabbas muje ka ci goriya mu je ka ci ba matsala to akwai ta matsala ta ƙarshe ku ga mai matsala zai kare ƙure wadda ce kai ne shugaban kafa ko yau ina janar buhari yana ƙarƙashin kafa ina shugaban iran kusan shekarar shi talatin yana mulki yanzu yana ƙarƙashin kafa da kankana neman shirme ka samu duniya ala ina ga wannan ayar mu bata amana ko lalle gobe ya kamata mu maimaita ta musamman ne hakikanin duniya Allah ka bani ikon cikawa da imani Allah ka sani aiki na kwarai ka gafarta mana ka fadi kamiyan aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh